This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16 kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm muryar arewa da kuma niyya haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voa voahausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran mai karantawa Jummai Ali. Jami'an Amurka sun ce wasu sojojin Amurka za su doshi ƙasar Siriya domin ba da shawarwari da kuma taimakon ƙungiyoyin masu hamayya a can. Rahotannin farko sun ce burin tura sojojin na musamman shine ƙoƙarin murkushe 'yan ƙungiyar ISIS. To amma a jiya Juma'a wani babban jami'in gwamnatin Obama ya ce shugaban ya ba da umarnin a tura sojoji na musamman da ba za su wuce hamsin ba zuwa arewacin ƙasar Siriya. Waɗannan sojoji su ne za su kula da ayyukan sojojin ƙasa kuma za su taimaka wa yunkurin sojojin ƙawance na taron dangi wajen daƙile ko kuma murƙushe 'yan ƙungiyar ISIS. Wannan ne karan farko da aka tura sojojin Amurka zuwa Siriya a hukunce. An faɗawa 'yan jarida a fadar White House cewa shugaba Obama ya amince a riƙa tuntuɓar shugabannin Iraq domin kafa wata runduna ta musamman da kuma ƙarfafa ƙoƙarin murƙushe 'yan ISIS. A zaman wani bangare na wannan yunkuri, Shugaba Obama ya kuma ba da umarnin a tura ƙarin jiragen saman yaƙi samfurin A-10 da F-15 zuwa sansanin ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO da ke ƙasar Turkiyya. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce Amurka tana samun ci gaba sosai a ƙasashen Iraq da Siriya domin tana yin aiki ƙud da ƙud ƙawayenta a ƙasashen. Baya ga wannan yunkuri jami'ai sun jaddada cewa ana ci gaba da ƙara ƙaimin yunƙurin diflomasiyya domin magance matsalar ƙasar Siriya a siyasance, ciki har da shawarwarin da ake a birnin Vienna ƙasar Austria, inda Sakataren Harkokin Wajen Amurka John Kerry yake tattaunawa da ma'aikatan jakadancin ƙasashen Iran da kuma Rasha. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce yana shirye-shiryen a fitar da sunan kasar burundi daga cikin shirin amurka na taimakon wasu kasashe a saboda muna cewar maman da gwamnatin kasar ta kai wa masu hamayya bayan shugaban kasar ya ɗare kan mulki a karo na uku da ya jawo cacar baki a wata wasiƙa da ya rubuta wa majalisar dokokin amurka a jiya juma'a shugaba obama ya ce tarzomar da ake wa masu hamayya sun hada da kisan gilla da karkashe mutane babu gaira ba dalili da kakkama mutane da kuma musguna musu. Da a fara aiki da matakin fidda kasar Burundin a ranar ɗaya ga watan Janairun shekara ta 2016 idan Allah ya kai mu. Shirin da ake cewa AGOA a takaice ya tanadi kasashen Afirka da suka cancanta sayan wasu kayayyaki daga nan Amurka ba tare da biyan kuɗin fito ba da kuma taimakawa kasashen inganta yawan kayayyakin da za su riƙa saye. Shugaba Obama ya ce tarzoma a ƙasar Burundi ta munance ainihin a lokacin yakin neman zaben da ya mai da shugaba Pierre Nkurunziza bisa karagar mulki a farkon wannan shekara. Shawarar da shugaba Nkurunziza ya yanke na yin takara a karo na uku ta haddasa ɓacin rai tsakanin 'yan ƙasar Burundi da suka ce ya keta ka'ida tsarin mulkin ƙasar da kuma yarjejeniyar samun zaman lafiya da aka kulla a Arusha da ta kawo ƙarshen yakin basasar shekaru goma sha uku a ƙasar. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'an fadar shugaban Amurka ta White House sun ce ba za su bari a bayyana wa jama'a abubuwan da saƙonnin email tsakanin shugaba Barack Obama da Hillary Clinton a lokacin da take sakatare harkokin wajen Amurka suka kunsa ba. Wannan wani bangare ne na umarnin da kotu ta bayar cewa a ba da dukkan sakonnin imel ɗin da ta bayar a lokacin da take sakatariyar harkokin wajen Amurka tsakaninta da shugaba Obama. Jiya Juma'a wani babban jami'in fadar White House da ba a bayyana sunansa ba yake faɗin cewa gabatar da tuntuɓa juna tsakanin shugaban da tsohon sakatariyar harkokin wajen Amurka a wannan lokaci zai keta ƙa'idar al'adar da aka daɗe ana amfani da ita tilas a kare sirrin shugaba na damar samun shawarwari a asirce fadar white house zai ta kare wannan mataki ta kuma ce tana shirin ɓoye waɗannan saƙonnin aƙalla har zuwa lokacin da shugaba obama zai sauga daga kan karagar mulki a watan janairun shekara ta 2017 idan allah ya kai mu. ba a dai san adadin sakonnin imel da aka yi musayarsa tsakanin shugaba obama da hillary clinton tsohuwar sakatariya harkokin wajen amurka ba ita dai hillary clinton ita ce kan gaba wajen farin jini tsakanin waɗanda ke begen ganin jam'iyyarsu ta democrat ta tsaye takarar shugaba wasu 'yan jaridar ƙasar syria guda biyu waɗanda ba sa goyon bayan gwamnatin syria da 'yan tawayen isis an kashe su a wani gari da ke kudu maso gabashin ƙasar Turkiyya. Ɗaya daga cikin ɗan jaridar da aka kashe mai suna Ibrahim Abdulkadir shi editan wata jaridar ƙasar Siriya ne, shi kuma ɗaya ɗan jaridar ma mai suna Faras samadi shi ma yana yi wa jaridar wannan jarida ta Ainvatan aiki. Wasu jaridun ƙasar Turkiyya sun ba da labarin cewa an filla kawunan 'yan jarida ne waɗanda aka ce 'yan asalin birnin Raqqa ne na ƙasar Siriya. da sanyin safiyar jiya Juma'a aka gano gawawwakin 'yan jaridar. To amma ba a tantance ba ko yaushe ne aka kashe su. Dukkansu babu wanda ya kai shekaru talatin da haihuwa. Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kumi. a yau me muke tafa da su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda uku. Rahoto na farko a game da cutar shan inna. Rahoto na biyu zai magana a game da cutar koda. Yayin da rahoto na uku zai magana ne a game da gudunmawar da 'yan wa ƙasa hidima suka bayar na duba marasa lafiya a ƙauyukan da ke jihar Bauchi. Baya ga waɗannan rahotanni kuma za mu kawo muku ci gaban tattaunawa ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a ƙaramar hukumar puntuwa da ke jihar Katsina a ranar 11 ga watan biyu na wannan shekarar. Don haka sai a biyo mu sau da ƙafa domin jin cikakken shirin. jami'an lafiya a jihar maraɗi ta jamhuriyar niger sun bayyana gamsuwa da sakamakon rigakafi da aka gudanar a wannan watan akan cutar shan inna daga takwas zuwa sha ga watan oktoba na zagayen dashe maganin rigakafin ciwon shan inna da sinadarin vitamin a da maganin tsutsa ciki muka kwana biyu kuma na bincike yanzu ga shi yau Allah ya gwada mana rana ta ƙarshe za mu bita muna da sakamakon na ko kamar yadda ya ya wakana wajen ƙarshen maganin ciwon polio don ko muna sa ran a samu yaro miliyan guda da dubu ɗari da tara da biyu don ko an samu dai banci lokacin aka kare aiki an samu yaro miliyan guda da dubu dari da tamanin don ko shi ya kama kishi gumi ya tara tara cikin dari kenan ban kai ba dai dari bisa dari amma kowane zagaye da nashi abin ga amma dai muna sa ran mun ci magurin sauran wa'anda ba su yi da dan samu kin ba kamar kishi kin nan don ko insha Allah cikin shausha da ake na riga kai na kullum da kullum za a iya samu a ah, aka dasa musu zagaye da kuka yi sakamakon kun gamsu da shi e to kamar sakamakon ai guda biyu uku ne biyu ne guda ne na baka akwai na sanadarin vitamin a na wuraren mun samu kishi gumi tara da takwas cikin ɗari akwai kuma eh, maganin tsutsar ciki don kunan wuraren mun samu 100 kenan babu yaran da to in sha ma'allahu kamar da eh, wanda ke neman 100 ya samu gumiyatar da tara cikin 100 kasan duk kowane aiki wani bi muna samun 100 wani bi kuma ba mu samu wanga gamin ba mu kai 100 100 ba amma dai eh, kishi ɗaya ya rage mana amma to to me ke dalili eh to kasan wanga lokacin ne ba kamar sauran lokacin yake ba tunda aikin gonaki sosai ke da akwai kwarai mutane suna cikin gonaki kuma wasu ba su zuwa ma sai da daddare idan kaga wasu garuruwan ma ba a samu ba aka da kai tunda in in ekip a da babu wanga aikin na gonaki kuna da gari tun azahar yanzu garin sai kai muku sai karfe shidda sai ma cikin dare kenan ka gani kuma kwanakin kuma kwana hudu ne aka bada kamar yadda da yana ma bancin kwana hudu ki mutane sun jajirce gaskiya sosai muna godiya sun kara yin wasu kwana biyu suka bancin wannan suna yi amma ka gani da wannan ba mu samu dari bisa dari ba dama in sha ma Allahu tar da tarkin da muka samu cikin dari kamar dai mun samu dari bisa dari gina tunda kaɗan ya rage to kaɗan kin da tunda san samu tunda muna cikin lokacin hiddar da cutar daga cikin kinan muhimman kowane yaro a ce an yi shi to amma ba wani abu bane batun da akwai kai da ake na kullum da kullum kuma nan da hata guda insha Allah za mu saki wani zagaye a ce mutane an samu sauyi da gare su bisa kan shosha rigakafin tutashin inna eh, an samu sauyi sosai saboda shekara muke ga kaka ta uku ke ga bamu da polio a cikin Niger kenan in babu sauyi ba za mu samu alarke da a maraɗi kadai a shekara kamar in na ɗauki shekara ta dubu biyu da uku maraɗi kaɗai kakin polio guda ashirin gare mu bancin a wannan lokacin Niger wajen arba'in gare ta yanzu ya kasance ba ma ɗa ɗaya ba ko ɗa biyu shekara uku ma muka yi yanzu babu ko ɗa guda ne kaka sai godiya. a gaida sha'ibu mani cutar koda cuta ce da ta daɗe ana fama da ita shin kowane irin tallafi hukumomi ke baiwa masu fama da wannan cuta ganin yadda magungunan cutar ke da ɗan karen tsada Cutar ƙoda dai na ɗaya daga cikin manyan cututtukan da a yanzu haka ke addabar al'umma a faɗin ƙasar nan, wanda za a iya cewa cutar dai ta ƙoda ciwo ne da idan ya kama talaka sai dai la haula wala quwata sakamakon irin manyan kuɗaɗen da ake kashewa ta fuskar gwaje-gwaje gami da uwa uba siyan magani. A jihar Jigawa ma Bincike ya tabbatar da cewar akwai masu larurar, to ko suna samun wani tallafi daga hannun hukumomin lafiya na jihar? Ga dai tattaunawar mu da kwamishinan lafiya na jihar Jigawan Dr. Abba Zakari. Mun lura cewa akwai mutane masu ciwon koda da dama a jihar Jigawa. Na'am. Kuma mun lura cewa yawancinsu sun fito ne daga wani yankin jihar Jigawa. So abu na farko shine cewa kafin ma na zo nan an ɗan yi wani bincike domin ya sanar da ma'aikatar lafiya menene dalilin da ake samun wannan ciwo a wannan ana nan ana duba shi wannan report na wannan bincike da aka yi kuma za mu yi amfani da wannan bincike don mu fito da wani tsari wanda zai kawo kamar rigakafi na wannan cuta a jihar shiga abu na farko kenan abu na biyu wato idan mutum kodarsa ta fara lalacewa ba ta aikin abin da ya kamata shine cewa a tabbatar da cewa ana wanke ta akai akai to mun sa injin wanke koda a asibiti da shashshagwani wanda yake nan domin dutse bayan haka kuma kwanan nan muka sake sawa wani a asibiti asibitin abuja eh, kuma kudaden da ake biya ba kuɗaɗe ba ne masu yawa idan kika alal misali kika ɗauki wayansu asibitoci wanda suke irin wannan abubuwa. Wato ko an ɗan samu ragowa mm. ta yanda masu irin wannan larura za su samu sauki kenan kamar wani eh. tallafi ne na mm, gwamnati. Dr. Abba Zakari kenan kwamishinan lafiya a jihar Jigawa, Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Halima Abdullahi. masu yi wa ƙasa hidima waɗanda suka karanta ɓangarorin lafiya sun gudanar da aikin samar da kiwon lafiya a yankunan karkara a jihar bauchi Masu bautar ƙasa sun fara aikin gudanar da duba majinyatan da ke cikin ƙauyukan da abin hawa ba sa shiga, Mataimakiyar Darakta Grace Azze ta bayyana makasudin shirin. Wannan aiki dai Darakta General namu ne Brigadier General Johnson olamuni shi ya kirkiro. Ya kirkiro shi ne sabili da ya ga cewa akwai ni na kai magunguna da masu wayanda suka riga sun kwarece a fannin aikin asibiti kiwon lafiya kamar su likitoci da su masana magunguna su kai ma mutanen da suke cikin karkara inda ma mota baya iya zuwa domin wa'annan wani lokaci mun lura cewa ba su iya su fito su je inda akwai za su sami wa'annan likitocin don haka ya ce su wa'annan masu bautar kasa a kawo a ciro su a kai su wannan gure inda gidajen mutanen nan suke su domin su samu su ba su magani su kuma dube su akwai wani maganin da ba za a iya bayarwa za a iya a ce musu su je wani babban magudanan magani da suke cikin manya-manyan garuruwa a kasar Najeriya shine abin da muke yi yanzu kwanan mu hudu muna tafiya daga daga kauye zuwa wani kauye don a yi wannan aikin lalle akwai masu duba su ni ma ina ciki ko da yake ni ba fannin aikin lafiya na kwarece ba amma ina cikin masu duba su sannan mutane daga ministry of health katan lafiya na cikin kasar nan duka mun riga mun aika musu takardu kuma su ma sun zo wannan kaddamarwa kuma a lokacin da muka tafi eh, kauyukan nan su ma sun je suna tare da mu sun je sun duba su suke duba su su ga me suke yi wannan aikin da suke suna yin shi bisa ga ka'ida ne ko a so wayannan mutane su suka sa muka san cewa eh wayannan sun kwarece da kuma a bar su su wannan aiki Grace Azza kenan mataimakiyan darakta Abubakar Kakasanda ya bayyana yadda suka gudanar da aikin. Wani wanda muka soma shi dama tun satin da ya shige so mukan zuwa gangani muka ba da kulawa ga al'umman da suke wannan yankin wajen ganin likita da kuma ba su magunguna kyauta a bisa la'akari da organization da nysc hukumar hoton kasa na jihar bauchi ta shirya wanda ake gabatar wa al'umman jihar bauchi alhamdulillah mutane sun zo suna ba da haɗin kai kuma sannan suna amfana da abubuwan da duk muka gaya musu bisa amfani da magunguna da kuma ba da damuwan da suke da shi a gansu a basu su magani kyauta hakan suna jin daɗin shi mu alhamdulillah sun ba mu haɗin kai da muke bukata alhamdulillah gaskiya gwamnati ya kamata ta yalla aka yi da cewa su yan bautan kasar nan daga jihohi daban-daban suka shigo suka zo garin da ba san su ba ba su san kowa garin ba sannan akwai abubuwan da suke bukata da dama wajen mahalli wajen kwanciya da kuma sannan alawin da ake ba su ya kamata da gwamnati ta yalla aka da ta dan kara musu so da su ma su ji daɗin aikin da suke ba mutane da suke aiki ne na taimako so gwamnati kyan shi in za ta samu gwamnati ya tallafa gwamnatin tare tarayya da kuma gwamnatin jihar Bauchi alhamdulillah suna iya gwangwado amma muna kira ga gwamnati ta dada dadawa wajen ba 'yan bautan kasa kulawa na musamman abubakar kakasan da kenan daga jami'ar maiduguri amina abdullahi girbo sashen hausa na muryar amurka daga bauchi a najeriya a gaida amina abdullahi girbo Da wannan rahoto na Amina Abdullahi za mu kai ga tattaunawa mu ta musamman da gidan rediyon mura Amurka ya shirya a karamar hukumar Funtuwa da ke jihar Katsina a ranar 11 ga watan biyu na wannan shekarar. Inda a yau za mu kawo muku tambayoyin da Malama Halima Aliyu Musa ta yi wa mahalarta taron da kuma tambayoyin da abokin aiki Nasiru Yakubu Birnin Yaro ya yi wa mahalarta taron domin cin wasu kyaututtuka. Waɗanne alamomi ne yaro ke samu idan ya kamu da cutar ciwon anta a bani kwakwaran abu guda biyu Suna na libabatu nura alamomin da yaro ke tashi da su shine kamar ciwon ciki da zazzabi mai zafi kin ba amsar da ake so to sai tambayoyi daga gare ku duk da lokaci ya kusa a takaita da Allah yan waje mai tambara ta zo ta daga hannu an zo kan tambayoyi sunana hassana okarobi menene illai mace wadda ba ta zuwa a yi mata allura wace allura ciki wace ta rigakafi to amsa ita ce kun ji tambaya ta ko waɗanne illoli ne yara suke samu zuwa a yi musu allurar rigakafi amsa ita ce yaro idan ya tashi bai zo ba da farko zai samu shan inna kamar yadda ne bayani da biyu in kyanda ta same shi sai illa ma sha Allahu na uku in ciwon anta ya same shi sai abin da Allah ya yi Akwai wata mai tambaya? na Maryam Lawal. Cewa ne mai ke kawo ciwon hanta? Amsa ita ce, kun ji tambayar ta? Menene ke kawo ciwon hanta? Kwakwara amsa a gare mu ita ce rashin zuwa a anshi allurar rigakafi. Amsa kenan. In kina son kariya daga ciwon hanta da kin haifi yaro ki kawo mana shi za mu miki bayani akan duk ƙa'idodin da ya kamata ki kula da yaron ki daga nan da kika haife shi har zuwa wata tara ko shi amsa kenan suna na fatima lawal wai da aka ce allurar rigakafin yara da an haifi yaro yana jariri ne ko da aka haife shi ake fara yin to amsa ita ce idan kika ji naƙuda kika taho asibiti da an haifi ɗan da ya zo duniya kun rabu da sista lafiya aikin ya tashi kafin a sallame ku sai mun muku allurar rigakafi guda biyu kafin ma a baku izinin sallama ku ta gida amsa kenan Ah, mai tambaya kan ciwon anta mai ke kawo shi to babban abin da ke kawo shi haɗuwa da jiki da jiki ko jini daga jini zuwa jini da wanda ya kafi da wanda bai ba kamar zufa yawanci ga matasan wajen ƙwallo wajen aikin ƙarfi wannan ya yi zufa ya gogi wannan tana idan dai ɗaya yana da shi tunda ba dole bane ya nuna a jikin shi da yawa suna da ciwon anta sai sun zo asibiti an gwada za a gane cewa suna da shi don da yawa za ku ga cewa sai sun zo za su ba jini sai a maido su a ce suna da ciwon hanta wanda ba su san da shi ba to ta zufa ana samun shi ko kuma a ibi jinin mai jinin wannan ya taba na wannan don in dai asibiti ne ka zo za a ibi jinin ka dole sai an auna babu cewa asibiti ana biba jini na mai ciwon hanta yana ana ba mai lafiya don ka'ida ne sai an gwada kun fahimci wannan tambaya da zamu mu ba da rediyo ga su guda uku a saurara masu sauƙi ne amma hajiya da Allah ku sai da za ku raba mani da za a ansa tambaya nan don na san za a hayaniya sosai tambaya uku ne tambaya na ɗaya waje kuna jin mu za mu ba da tambaya ɗaya a waje za mu ba da tambaya ɗaya daga wannan layi zuwa wannan tambaya ɗaya daga wannan layi zuwa wannan kuna jin mu to ku ansa mana wannan tambayan daga wani lokaci ne idan mace ta samu juna biyu ya kamata ta fara zuwa asibiti daga wani lokaci ne tsaya ku ji tsaya ku ji tsaya ku ji kun ji tambayar da ko daga wani lokaci ne mace ya kamata ta fara zuwa awo in tana da juna biyu sunana fa'iza kamal daga wata hudu sunana aisha kabir daga lokacin da ya kamata mace ta fara zuwa awo daga lokacin da cikin ta ya kai wata biyar shine akal sunana asiya aminu lokacin da mace ya kamata ta fara zuwa awo wata shida wata ci ba daga wata uku tambaya ta biyu wai shin amma dai kun san hajiya ta mana bayanin illolin da cizon sauro ke kawa ko gani namiji ga ku mata ko to alhamdulillah abin da zai mani ba zai iya muku ba ko ba haka ba abin da zai muku ni ba zai mani ba to don Allah tambayan nan da Salisu ya rubuta wai shin wa zai faɗa mana illolin cutar cizon sauro ga mace mai juna biyu kawai faɗa mana guda uku ya isa illolin cutar zazzabin cizon sauro ga mace mai juna biyu kawai ni zazzaɓi zan yi kawai in ya ce in ya saka min malaria ko eh amma kuma ai ba ɗaya da mai juna biyu ba hajiya gashi sunana fatima isa zazzaɓin cizon sauro yana haifar da ciwon kai yana haifar da ƙarancin jini yana sawa illolin ɓaruruwa da ake samu na masu ciki yana sa kuma zazzaɓi mai zafi aisha muhammad mun sami hadiza haruna ta ci rediyo ɗaya aisha muhammad ta samu rediyo ɗaya sa'an nan sai Hajiya wace. to tambayar mu na ƙarshe tambayar mu na ƙarshe akan rigakafi ne ku saurara tambayar mu na ƙarshe akan rigakafi ne kuma hajiya ke ke zaki ci sau nawa ya kamata sau nawa ya kamata a yi wa jariri rigakafi tun daga haihuwa har zuwa wata tara sau nawa ku dai malaman abin da kun sani mu ba mu sani ba amma sau nawa ya kamata a yi wa jariri rigakafi tun daga ranar haihuwa wata tara. Suna Sunana Rahinata Abubakar, so biyar ya kamata a yi majariri. Rahinatu Ibrahim, so biyar Allah ya sauke ki lafiya ki kawo mana jariri ki a yamashi. Ko haka ba? To ga to alhamdulillah. Mun sami Hajiya Hadiza Haruna ta ci mana rediyo ɗaya Aisha Muhammad da Rahinatu Ibrahim. Muna fata za ku yi amfani da wannan rediyo domin sauraron murya Amurka da sauran kafafen yada labarai domin ku samu bayani abinda duniya take ciki muna fata Allah ba ku yi amfani da shi kamar yadda ya kamata Duka-duka a nan muka zo ƙarshen shirin na wannan makon, don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin. masu sauraro a nan damu da sa'aya cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. A gai da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Jami'an Amurka sun ce wasu sojojin Amurka za su doshi ƙasar Siriya domin ba da shawara da kuma taimakon ƙungiyoyin masu hamayya a can. Rahotannin farko sun ce burin tura sojojin na musamman shine ƙoƙarin murkushe 'yan ƙungiyar ISIS. To amma a jiya Juma'a wani babban jami'in gwamnatin Obama ya ce shugaban ya ba da umarnin a tura sojoji na musamman da ba za su wuce hamsin ba zuwa arewacin ƙasar wato Siriya. Shugaba Barack Obama kuma ya ce yana shirye-shiryen fitar da sunan ƙasar Burundi daga cikin shirin Amurka na taimakon wasu ƙasashe a saboda munan munancewar sumaman da gwamnatin ƙasar take kaiwa masu hamayya bayan shugaban ƙasar Pierre Nkurunziza ya ɗara kan mulki a karo na uku da ya jawo cacar baki. Jama'an fada shugaban Amurka ta White House kuma sun ce ba za su bari a bayyana wa jama'a abubuwan da sakonnin imel tsakanin shugaba barack obama da hillary clinton a lokacin da take sakataren harkokin wajen amurka suka kunsa ba wannan wani bangare ne na umarnin da kotu ta baya cewa a ba da dukkan sakonnin imel tsakanin shugaba obama da hillary clinton a lokacin da take sakataren harkokin wajen amurka Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.